بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من صار على نهجه مهتدى بهديهم من يوم الدين أما بعد يوم أما سأل بركة إن مكو غيسوا إرن تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة لوكتي بركة مدسا كسادوا أتكي وانا شيري ميتارين البركة شيرين دا أكي مشتاكي دا نئمر الله hakika yan uwa muna rayuwa a cikin ni'imomi kala-kala na ubangiji barako ta'ala wasunsu mun san su muna iya gane su wasu kuwa ba ma iya ma gane su sai an tuna mana wasu ma ba mu san cewa ni'ima ba ce sai an gaya mana dalilin zuwan wannan shiri kenan tare da ku yan uwa masu albarka domin wato a tuna mana ni'imomin da Allah ta baraka ta'ala yi mana suna da yawa daga ciki mun yi magana ko mun fara magana akan ni'imar da ta tafi kowace ni'ima girma da matsayi a wurin Allah kai hatta ma a wurin mutane ita ce ni'ima ta musulunci ka gari ka gan kana musulmi ba wata ni'ima da ta kai wannan ni'imar ka wayi gari ka gan ka akan addini ka gari ka ganka kana bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba kana bin wani ba wa'inda suka bata ba sa addinin musulunci ba ka fi su kwakwalwa ba ne ba ka fi su kokari ba ne ba ka fi su tunani ba ne ba ka fi su sanin ya kamata ba ne allah tabaraka ta'ala ya batar da su kai kuma ya shirya da kai allah tabaraka ta'ala ya nuna maka gaskiya su kuma ya kautar da su daga gaskiya saboda haka wajibi ne ka gode ma Allah tabaraka ta'ala a yayin da ka tsinci kanka kana musulmi a yayin da ka tsinci kanka kana bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wani lokaci za ka samu mutum musulmi ne a riga amma ba musulmi ne ne hakika ba to musulunci na haƙiƙa shine ka bi wanda aka aiko shi da musulunci rasulul islam sallallahu alaihi wasallam shi ne aka aiko yi maka sharhin wannan addini shi ne allah tabaraka ta'ala ya aiko domin ya nuna maka hanyar aljanna shi ne allah tabaraka ta'ala ya aiko domin ya kawar da kai daga hanyar wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bakin iyawansa ya ce ni misali na da ku misalin wanda ya kunna wuta ne musamman a lokacin sanyi ƙwarirai da suke bin wuta suke bin haske suka zo suka taru a wurin wannan wutan suna son su fada annabi sallallahu alaihi ya ce wa ana akhidun bi hujazikum halumma alin nar ina ruko da gugun ku ina jan ku ina cewa kul ku kauce wa wuta kar ku shiga wuta wa antum tafallatuna min yaji annabi sallallahu alaihi ya ce ku kuma kuna kubucewa a hannuna kuna son sai kun shiga wuta wani sai ka ganshi. shi kawai yana so ne sai ya shiga wuta yana son sai Allah ya kona shi kuma wallahi in ka kalle shi baka fi shi tunani ba baka fi shi sanin ya kamata ba ya ɗauki wani abin bi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba yan uwa masu albarka bari mu baka ka'ida Allah tabaraka ta'ala da ya maka ni'ima ka zama musulmi bai kuma ka kowa ba sai annabi alaihi salatu wassalam kuma shi aka ce ka bi kuma duk wanda za ka bi ba annabi alaihi salatu wasalam ba to wannan wanda ka bin ba wurin ba hanyar Allah zai bi da kai ba zai bi da kai hanyar shi ne daga nan ya bi da kai hanyar wuta shi yasa duk wata kungiya da duk wani abu da ake yi in dai ba ta farkin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga wannan abin yana karewa da sunan wani dan adam wani dan adam din kuma zaka ba annabi bane duk wani tafarki ba tafarkin annabi ba na baka ka'ida za ga wani tafarkin ya kare da sunan wani ba zan ba misali ba kar a ce ina cin mutunci amma ka sa kanka ka yi tunani ka gani wancan hanyar ce za ka ga ta kare da sunan wani wannan kuma wanda ta kare da sunan shi ba annabi ba ne kuma Allah bai aiko maka shi ba kuma aran tashi alƙiyama ba za a tambaye ka shi ba ita ma wancan haka ita ma wancan haka ita ma wancan haka baka da mafita sai dai ka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai annabi alaihi salatu wasallam yana cewa duka yahudawa da nasara sun rarrabu sun karkasu a cikin addininsu gida 71 nasara kiristoci sun rarrabu gida saba'in da biyu ya ce al'ummata kuma za ta rarrabu za ta karkasu gida saba'in da uku duk 'yan wuta ne sai kwaya ɗaya in ji annabi sallallahu alaihi aka tambaye shi su waye 'yan aljannan da za su tsira ya ce man kana ala mithli ma ana alaihi yawmu ashabi wanda su kasance suna kan abin da nake kai yau ni da sahabbaina sallallahu alaihi wasallam sai bi da aka yi masu albarka ka wayi gari kana bin musulunci bisa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ni'ima ce babu ni'iman da ta kai ta girma babu ni'iman da ta kai ta fifiko cikin ni'imomi Allah tabaraka ta'ala ya ba mu ikon dawwama akan musulunci muna bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh